anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-huda hadi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah والضلالة مرجوها إلى النار 'yan uwa سأل albarka, iyayenmu maza da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masjidul ilmi le muhammad suleiman rahmatullahi alai a wannan gari namu na argungu a cikin wannan jiha ta tabi a ƙasarmu najeriya allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci tare da mu da jagororinmu da kuma ɗan agaji social media wakilai na suna tv wakilai na manara tv da sauran duka rijiyoyi da muke tare da su a nan muna rufon allah ce mana jagora a nan yau wannan rana idan ba manta ba muna ranar juma'a muna da hudu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna sha uku ne ko sha biyu sha yau muna sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam yanzu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda allah cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu dama domin turawa daga inda muka tsaya a jiya muna cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i mun tsaya ayata aya ta 23 yau za mu tashi aya ta 24 a jiya Allah subhanahu wa ya ba mu labarin matan da suke haramun ne a musulunci ma'aure su kaga an yi bayani shiryen irin nau'in matan da baya halarta mutum ya aura to daga nan kuma ya Allah subhanahu ya shiga bayani akai wato cikon matan da mutum ba zai aura ba sai Allah ya والمرسلات من النساء Wato المحصنات وحرمت عليكم المحصنات daga cikin matan da aka haramta muku Allah ce wal musana an haramta muku auren wato kamanni abinda ake yi da al musanatu wato ana nan nuna zawatul azwaj والممتنات من النساء Allah ya cikin nau'in matan da aka haramta muku aure an haramta muku al-mumtanatu wato matayen aure duk wanda take macen aure ce a musulunci haramun ne gare ka ka ce za ka aure ta yasa Allah ya ce wa hurrimat alaikumul mumtanat an haramta muku auren zawatul azwaj ma'abuta mazaje minan nisa'i na daga mata an haramta muku addanci hunna wato ku ce za ku aure su abalar mubarakat jihinna gabanin su rabu da mazajensu hara'ir musulmatin kunna amla malaikin duwayen nan matar, wato hara'ir ne ya'ya ne daga cikin musulmai kuma ba ya'ya ba ne haramun ne ka ce za ka auri mata aure kun ga shi ma wannan akwai jan kunne gare mu kuma akwai jan kunne ga matan aure domin wasu abubuwa da ake samun matsaloli daga wurin mata auren ne suke da yawa za a ga mace mata aure ce amma ta dinga yin wasu ɗabi'u irin na 'yan mata ko zaurawa wanda wanda ada lafiya a zuciyarsa na fasikanci to idan ya ganta zai iya taya ta to wanda ma shi ma lahiya lauyaki shi kuma yana jawa aure ne zai iya masa magana ya ɗauka cewa ita ba mata aure ba ce kuma da yawan su har tambayar su ake yi wai Allah ke masu aure ce ta ce ni halar a ce a tambaya da ke yi ta ce a ne ba masu aure ne ke kaga wannan ɗabi'ar da mata ke yi ji tsoron Allah idan namiji ya tambaye ki ke masu aure ce ki gaya masa gaskiyar magana eh ni masu aure ce kuma duk inda ka ji namiji ya tambaye mace ke masu aure ce akwai wani sakaci da lalaci wanda ya gani gare ta wanda ya sahaye mata wannan tambaya domin mace aure tun daga mu'amala ta da da maganganunta suna nuna ita mata aure ce to da kaji an tambayi mace mata aure ce to galibi za ka isko a wasu abubuwan da ya aka mata wannan tambaya, mu kuma mazaje ta mai takasantar idan ka san wannan mace mata aure ce to da Allah kai ta kadan son da ita domin tana cikin nau'in matan da auren ta ma a haramta ma ka aure ta matsar aka ce wannan mace mata aure ce yadda Allah ce wal musalatu minan lisani wato da kamammu katangabu daga cikin mata shine malamai suka ce ana yin zawatul azwat abu ma'abuta mazaje kuma wayannan matan diya ne ko bayi ne in dai wannan mata aure ce to haramun ne sai ka ce za ka aure ta illa ma a aimanuku Allah ce sai abin da dama ku san mallaka min al-ima'i na ku yanki bisabai waɗanda aka je wurin jihadi aka kamo su a matsayin fursunonin yaki to aka ce wurin jihadi da aka kama mata cikinsu akwai matan aure to wayannan matan auren suna halatta kai da aka ce wurin jihadi aka samu su yana halatta gare ka ka aure su amma da sharafi wani sharafi ne ya zamana sai ta idda ko da tsarki guda ta gani to nan gana ɗaya aurenta ku fahimci wannan magana matan wani ce amma aka je wurin jihadi aka samu ta a matsayin kuyanga to a nan ya halatta ka aure ta amma da sharaɗin sai ta ko da tsarki guda idan ta ga tsarki ɗaya to daga nan sai ka aure ta a shi a yadda maka kana iya aurenta eh wannan ba hana maka ba eh. a matsayin zina kuma da samu ta an a matsayin goya eh jihadi aka ce na musulunci an ka samu ta a matsayin na kuyanga wato goya to tun da dai an ka an ta gare su to yanzu kai a matsayin ka in kana so ta gara a aurenta amma kawai abin da musulunci ke so ka samu ta yi tsarki guda idan ta ga tsarki guda za ka yi auren abinda ake tambaya wa yin ta yi iya naka ne naka ne yadda ta aura naka ne saboda musulunci ya ribanto ta a matsayin boya saboda haka ta zo gida kuma ka aure ta ta suna na matsayin ɗiyanka su ba bari ba ne yake balakun wani abunna kun samu irin wayannan matan ku aure su kuma ku sadu da su wa in gane da kunna a gawa ko da suna da mazaje fi darin harbi a can gidan yaki don kamun ku samu su a matsayin su na bayi ai gabe da mazaje ba a da istibrahi amma bayan wannan macen ta yi istibrahi wato ta yi abin da ake kira hukuncin mahaifa min alhamdi a tabbatar da ba ta da ciki bi haidatin ta hanyar kaga tsarki guda na haidar guda wadda hudu da isla kuma da sharfin za ta shigo musulunci to wannan za a datta gare ka ka aure ta illan kitabiyya sai dai wanda suke ahalin kitabi idan wanda aka samu a matsayin rukunan yaki ta kasance kiristance ko mai hujiya yaki to nan ba wani a ya halatta ka sadu da su ba da istibra'i baka kawai da zarar ta yi istibra'i ta ga koda jini guda ta samu kangare la'annar kitabi ya domin su ahalar mubahun lil muslimina wada ahunna halar ne ga musulmi ya sadu da su Allah ce kitaban lahi alaikum Kitabar lahi ai kitaban lahu zalika alaikum Allah ne ya wujin haka gare ku na cewa ya halatta ku aure ni waɗannan ku yankin musulunci ya hana kuma Allah ne ya haramta muku ku aure mace da take mata auren ce tana auren wani to haramun ne ta take za ka aure ta Allah ce wa uhilla lakum ma wara azaliku kuma an halatta muku duk matan da ba waɗanda matan da aka kididdiga ba tun daga inda Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa ƙarshen wayannan ayoyi to duk matan da ba ambata cikin su ba wanda aka haranta ba to halin ne ka aure ta ba da zuwa ma a zama alaikum minan lissani wato an halatta muku matan da ba ta cikin wangare sayin wanda Allah ya zana duk masu da ba su cikin waɗanga wanda Allah ya haranta to yanka kanka aure ba ba sai ka tambaya ba sai zuwa auren a duka kuma kilan nan zai yi a yi tambaya a ce to malam suna iya auren kaza to kaga wannan ko ba sai ma kai tambaya duk masu da ba su cikin jerin gwano waɗanda mata to a musulunci halal ne ka aure ta yin sa ake to an ku bi amwaliku halal ne an ku bi amwaliku wato tutlibun nisa'a bi amwaliku ku nemi auren waɗannan matan da zuciyarku bisadakin jizdawa ta yadda za ku ba su sadaki a matsayin abin da zai saku aure su an gane ko a zamanin zulbanki ko kuma kuɗi da za ku sai su a matsayin yan ku yanki na ku su a matsayin bayi musulina kuna masu ƙoƙarin kamewar kanku wato ya zama na auren zafi gaira jina ba kuna masu ƙoƙarin yanzu na da su ba an gane duk matan da ba cikin waɗanda ba wayanda aka haranta musulunci ya halatta maka ka auri waɗannan matan ta hanyar aure ka neme su shi ne ce wato musulina mutazawwaji da kuna masu aurensu gaira musafihina wato gaira Za a yi za'imina ba kuna masu kokarin yin zana da su ba duk masar da ba su cikin wanga jerin gwano in dai auren ta za ka yi musulunci ya halatta ba ka ka mesa ta aure bisa da tsari na musulunci da ka'idar da aka sa ka'idar da musulunci ya bayar idan ka gama cikin kana son ta to shine ka je ka nemi izini daga uwayenta karka yadda ta fara wata magana da ita na daga cikin abin da ke sa aura mu ba su albarka Shi ne, ko da magana ka zuwa wurin uwaye da sunan magana aure to an daga an fahimci juna kamar da aka ce eh wai an fahimci juna galibi yanzu ko da mutum da zuwa ce yana son mace aure inda uwaye sai sun gama fahimtar juna da kuma yadda wani wai sun zama fahimtar juna sannan na magana ta kai inda uwa ne ai in ka gaba su gana son ta aure idan musulunci guda ce ka nemi izinin uwayenka su baka izini ka zo kai magana ne har da wata magana ba a ce kai da ita iyayen su baka izini idan iyayen sun baka izini to nan musulunci ya da sai ka tawo ganta ita kuma an yadda ta yi ita irin ta al'ada tana iya ta zane babba ta lullube jikinta ta ɗan fice wasu sassani na jikinta don ka gani in abin da ka gani ne ba ka yi a yi magana aure to yi kana so idan ka ga abin da aka so shi ke nan. sai a gaya su iyayen da cewa ka gani gada su sai a gaya su uwayen da su kuma sai su zo su nema maka aurenta wannan ba ce da ka'idar musulunci ba shi kenan da zarar iyayen suka amince suka yadda cewa an ba da wannan yariya gare ka shi da ake kira an yi baiko hmm. eh ya abubuwa na al'ada da ake yi in uwaye suna da bukata da sun a kayan abubuwa na al'ada wanda ba saba ma addini ba ka auta iyaka dan cingam dan minti dan cingam dan minti dan goro ba da yawa ba eh yan kudin da ba su haka na su haka riya kamar dubu biyar to dubu goma sai sai dubu biyar dubu goma ɗan eh? falaye na turga ɗan ɗangoro hikimar wannan su za a ba ɗan uwa su shaidu cewa wanda a tsaye san mata ne duk wanda aka kai mutum don ko ƙwara uku ne aka kula ga yan takarda ɗan goro aka gada mai a gaɗa mai naira goma ko naira hamsin ana ubanta na kowa ubanta na ko wani nata ko malamin da na cewa ka shaidu cewa wanda a tsaye san mata ne amma wanda muka yanzu a ce a cikin motoci da kayayyaki wannan gaskiya yana jawo ma'aure samun karancin albarka ko da mutum na iya na da halin da zai haka yana haddasar da matsala saboda waɗanda ba su da hali zai sa su ga wahala eh, kuma ya sunantar da wata mummunar sunna amma dai a al'adance abubuwa na al'ada waɗanda ba su saba ma wato shari'a ba kamar yadda kuma jire na bata. yan kudin da musu a karatu a karya ba tun daga yadda ake da kudin kullawa na aka yi ɗan cigam ɗin nan ɗan goron nan a kada kudi ciki sai a kowa ya gashi na an abin na an an kulla wancan dai su zai cewa wancan na da miki ko ba shi ne ba wasu ma ko kudin ba su ansa wasu ba su ma ansa ba ansa goron ba a san duka ba a san an gani ba a san saboda ne ana so aure ya albarka kuma duk auren da aka ce uwaye sun daure akwai baban da musulmi shi da ya kai ya haka waɗannan ka zai shirya an amma zai je kasuwa ya sayo shirgan ya sayo goro kuma ya hidda yan kuɗi zai ce su a kulla su yan uwa a ba shi ya bai da kai hmm. kaga sai ce mamin da wanda ka buɗe ɗaya shi aure ce bai na abubuwa ce ba ba abin da yake so kuma yarinya a amince an yi rin shafi a wuri Allah ya sa mu dace hmm. inda ana yi haka nan an yi kamar za su sauki ko hmm. eh za su ji sauki sama buku samari ga kusan kullum sauki dai hukun su eh wasu lokuta waɗannan abubuwa suna nasu umarni in dai ba uwa ya suka na ba su ka daure ka bace su saboda yarinyar yan wayan da abubuwa cikin da ita ma suke ba tana kai ma abokanta cewa an san mata da miki Allah ya sa mu dace saboda haka irin wayan da abubuwa dole da sun kula da su yadda Allah zuwa ta ala ce mu'minina gaira musafiri kuna masu auren nan matan ba kuna masu neman su ta hanyar fasikanci ba Allah ya ce fa mastamta'atu bihi hunna haka ne hmm. wato fa mastamta'atu bihi hunna duk matan da kuke son ku ji daɗi da su ko kuka ji daɗi da su daga cikin su matan an gane fa'adu hunna usura hunna to sun su bayar da sadakin wato wannan ayar akwai maganganun malamai ne game da ita akwai malaman daga ganin cewa kamar ayar tana daga cikin ayar da aka halartar da auren wato aure na mutu'a a farkon musulunci amma daga baya aka haramta shi kun gane ana kawai hujja da wannan ayar da ita ce Allah ya halartar da auren mutu'a a farkon musulunci amma daga baya kuma sai aka haramta shi to abu don an haramta shi a farko aka haramta shi ai shi ke hmm. an gane amma ga bayani yadda yake fa matsanta atun yi min hunna duk mata da kuke son ku yi aure da su na kamar wato aure na jin daɗi auren mutuwa a wancan lokacin fa a ɗaya su hunna sai ku ba su wato sadakin su farirsu a matsayin farilla to ya haka kulla aure a wancan lokaci a haka haka ya halarta amma yanzu wannan babu daman auren mutu'a yadda ake yanzu shi ne mutum ya ga yariya yana sun tana so ne madadin kada su ce su yi zina to sai su yi magana cewa wanda yana so ya aure to wata nawa ko sati nawa ko kwana nawa za a aure kwana bakwai sati guda to nawa a sadaki sadaki na dubu kaza sai a kulla auren da daga haka a farkon musulunci an yi wannan amma daga baya an haramta shi kada matasa su wanke da wannan su kawo hujja da wanda aya su ce ai aya tana na hanyar aya ana karanta ta wato aya ce wadda ana karanta ayar amma hukuncin an shafe shi nan mara abokan mahmudu gudun allah ya kansa da gawara ya yi dogon bayani game da wannan ya yi dogon bayani a kan halaccin wannan a karan fari amma daga baya kuma aka haramta wannan saboda kada wani wata hujja da wannan ya ce zai aure wata siyan wani da sunan auren mutu'a amma har yanzu akwai masu aƙidar shi'a wayanda suna yin wannan auren kuna jin labari suna yin auren mutuwa har yanzu akwai masu kuma suna kuma hujjare da wannan aya amma dai an halatta da wannan farkon musulunci daga baya aka hada to wani yake tambaya wai irin wannan auren da ake magana wanda su masu wannan aƙida suke ganin halarci ne to wai an ka samu cewa to ai zuwa aƙidar su ɗan mutu'a ya ɗan suna da ranta ɗan da an ka samu ta hanyar auren mutu'a ya yi ɗan da an ka yi auren suna wanda an ka samu ɗani mai daraja ko cikin diya yana da wani kwarjini da wata martaba amma tun ga aƙidar su amma a ƙila ta ahlus sunna wal jama'a ba su da auren mutu'a ba farkon musulunci an halatta kuma ga ayar ta halatta amma daga baya kuma aka haramta to da kar wani ya farke da hujja ya ce zai wannan musulunci da da wannan na eh eh eh sunan yanzu ba haka ce ba ya suke su a ana yi na ɗauka kai kasar shi'an ne lokacin da ka yi magana ai auren su ke malam ni kagalin shaida da kira ta ana akwai yariyar ne taɓa gari a birnin kyanzu ta ce in kana aure na auren mutuwa aka zo mai aure saboda aka ana yi har suna yi yawa to to kun ji ko an ma yi bayanin cewa sun yi auren eh. saboda haka har yanzu da wayanda ado na akida suna iya abin da ya saba ka sani kai don ba da kata saboda galibi yadda suke auren kamar yanzu a kenan ne majalisar da ake haduwa ko ba haka ba to kaga su galibi ana haɗo maza da mata ake haɗuwa to kawai ga wanda kana so sai dai kawai ba ku zuwa ɗaya ku biyu ku yi aure sai an waɗa ga wanda an jagora wanda zai a matsayin shaida cewa za ku yi aure amma babu magana uwa da uba ba su ba sharaɗi ne na waliyi ba su ga auren mutuwa waliyi ba sharaɗi na ba mm. amma jagora na shi'a shi zai iya halarta maka ita sau da ka da zarar ka zo ka gaya mata ni na ga wasu ina kwanta sai ta sai tana son kaɗe eh. to kira wa mana ka ke ke amince ku aure wata ɗaya ɗaya eh, na amince kai kana son ta ne eh. to sai ni a sadaki ki sai ta ce sadaki ta kaza sai a ce to kai ba su sadaki da ka ba sadaki shi ke zai ce to ka zama matan ka wannan adadin kwanakin da kuka ɗiba sun cika shi ke nan aure kuma babu shi kai gaban ta kai gaban ka. kuma yanzu da wasu kana so kuma ka je zuwa da durar haka rana ake kai ai ya ga aqidar matasa na so aqidar saboda akwai sharholiya eh, duk abin da aka ke da mata ciki matasa na so Eh Allah ya kare fa atu hunna ujura hunna faridatan sai ku ba su wato sadari su a matsayin farilla wanda Allah ya fallanta tun da mu ma ta ga Allah ta ta'ala ya wajabta mana in zai auren mace talaki ga cikin wato rukunai na aure Allah ya ce wa atun da sa a sadaka ta hirna wa atun sa a sadaka ta fa yamina lakum Allah ce wa atun nisa sadaqatihinna ku ba wa mata sadaqar su ne matsayin kyauta ta bin a musulunci sadaki haƙƙin mace ba haƙƙin uwaye ba ne yasa kuskure ne uwaye a biya sadakin yariya su ce wai da wannan sadakin za su kai mata gaba sadakin nan haƙƙin ta saboda haka idan aka zo aka sa sadaki to a miƙa ma yarinya sadaki na cewa ga sadakin ki dubu ɗari biyu da hamsin wanda aka yi sadaki ga kudin ki kuɗin nan duk abin da ta ga dama da abinta sai ta yi sai in ta ga damar da ce to ma muku ba da shawara kuɗin nan ya kamata yi za a ce to ke mana zumi a abubuwan da kike da shawa da su a matsayin ki in ke gidan mutum to sai ta wani abubuwan da take so sai a ba ta shawara amma dai ba a cewa a ɗauki waɗannan kuɗin da su za a sai mata bane wannan ba zai cike haƙƙi haƙƙin tana sadaki an gane ko haƙƙin tana za ka a musulunci wannan sadaki in ta ga dama tana da damar ta rage ma mijin wani abu an yi sadaki dubu ɗari biyu da hamsin sai ta ce to ta ɗauki dubu ɗari da hamsin sai ta ce wa mijin wani an cika dubu ɗari kai ma a ƙara kai wata yan lalurar saboda haƙƙin ta ba haƙƙin uwaye ba ne hmm. shi ne Allah ke cewa wala julaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma tarazaitum bihi min farida cikin abin da kuka kulla yarjejeniya da shi ku ma'aurata ke da tsakanin kai da wanda kake aure bayan farilla wato abin da aka nufi bayan an yi sadaki to akwai abin da za ku tattauna da kai da ita wanda za ku aure da cutuwa da ka biya sadaki amma yanzu iri na kallon a gani matsayina ni ya kamata a ce ka ƙara ne na kyautata tsakanin da ni da kai to ka gana sai mutum zambar na suka wannan na eh to ana tambaya su wai ta yariya ya an gaba da sadaki an da ke tsohon shiga sadaki tana da damar ta ce ita ko ta ba uwa yadda su tsara ga lalurar su ya halatta tun da kayan sana na ko ba haka ba ɗana da damar ya ba uwa ya ne kyauta abu da biyar ce ko ba haka ba abin da dai ba a yi masa dole a ba a yi mata. ta haka tana damar ta ce mama ga sanar duk abin da kuwa ga ya dace kwaikwayi da su ni ma komi da su suna da wannan dama da aka da damar ce haka to a nan abinda muke magana a kai shi ne wata kyauta ta musamman wadda bayan sadaki wanda ya halatta namiji ba mace duk daga yarjejeniyar da suka kula ce bayan an yi sadaki ga sadaki an yi dubu ɗari kaza kun san magana mafi rinjaye sadaki zai da karanci bai da karanci ba a cewa ga iya abinda a gefe sadaki duk abinda mata ta yadda da shi a matsayin sadakinta to shi ne abinda musulunci ya amince ya zama sadakin ga haka ta gada mata ce wani ne sadaki na wayar ka taka na amince ta zama sadaki da eh ko ba haka ba ta ce ga wayar nan wanda a allon gaba ne ta matsayin balaji da zarar ta ce ta yarda sai ta ce ta hoda ta shi ke nan shi a matsayin balaji ya karɓa duk abin da ta yi da shi da shi ne matsayin balaji to sannan zai kyauta wanda za ta biyo baya ƙari ga sadaki kyautatawa ce wani ita ce allah zuwa ta'ala yake magana a nan wala junaha alaikum fi ma taradantun bihi min da farida babu yi tsakanin ku ma'aurata da kai da wanda za ka yi aura cikin abin da kuka kulle yarjejeniya an tunwa hunna da ku maza da su mata min da farida bayan farida ta sadaki wato bayan an daga a mutu sadaki sai ka kara masa da wani abu na kyautatawa ka ce wanda nawa an yi sadaki an yi sadaki dubu yi uku misali to ga wannan mota farado ki ya halatta ka ce to na gungudu mana muna magana inda akwai muna magana ɗaya akwai hmm. Ya akwai wani ba mace wanda mota wani abu ne nawa take halatta miliyan nawa eh miliyan nawa wani ya ce miliyan hamsin to miliyan hamsin wani wani wani abu nan ba kwami wani wurin wani saboda aka ga sanace da an kai kuma ga mota ya kara ma kuma ga kujerar ma ce ga mota ki je da ya ci gaba da shiga don ilimomin auren mu sannan kuma ga kujerar mata in muka yi aure sati daya biza mu ta hito sai mu wuce biya halatta kyauta sawa eh Allah ya sa mu dace inna Allah kana aliman ba su da halin talakawa sai abin da suka iya yi an yi sadaki dubu ɗari biyu zai fito to ga dubu goma ya kara eh ko ya ce mata akuya ka ka zama ta zuwa a ina ta zuwa ai ma da ya yi kokari ne sai akwai akwai arziki ta sai tana kai musan su sai kuma ga akwai kara mishi eh, ai ya yi hmm. ai da kiyo kuma ya ta inna aka kana aliman hakima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aliman masani ne bi khalqihi ga abin da yake shi ne matsala ga halittu ne wajen ma jabbara hulahun kuma Allah ya sa abin da ya tsara musu hakiman Allah da ba da zihi cikin duk abin da ya shar'anta mutane a cikin waɗanda abubuwa da aka shar'anta Allah ya san kiba da ya shar'anta mu da waɗanda abubuwa gaba sai Allah ya ce ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات mana cikin abin da zai zo hukumar zawajin ima hukuncin auren ku yanga a musulunci menene hukuncin auren ku yanga ya halatta ko bai halatta ba Allah ya ce wa mallan ya tafi minkum daular duk wanda bai da wadata daga cikin hukumar za an yanki al-mubara ya auri ya'ya al-mu'minatu mu'minai to fa mimma malakat aymanukum ya samu ya auri abin da za muku ta mallaka wato yankiya min ya auri ku yanga ke ba ka da halin da za ka yi auren ya wadda take ya ce ba ka da hali kuma ya mumina ba ka da abin aurenta sai musulun ce ba min ma malakar karimaniku ku sai ku auri abin da za muku ta mallaka yin fasiya da kuma munina na samari kan matan ku muminai sai ka dibi wadda haka ta ne maka tsayayya wadda ka gurgurgwado cikin kuyangi cikin bayi sai ka aura wallahu a'lamu bi imaniku Allah subhanahu wa ta'ala shine masali ga imaninku ma'ana wato Allah ya san gwargwadon imanin kuwa daga cikin kuma ya san gwargwadon arzikin kuwa daga cikin an gane ko? Hmm. sai ke nene ne gaba eh kanki mutum ne da Allah ce a kamuwa wallahu a'lamu bi imanikum mm. ba'dukum min ba'd wallahu a'lamu bi imanikum Allah Allah ya san imanin kowa Allah ce min wato wa sawa'u da ku su waɗannan bayyajen a cikin addini duk da rage guda a addini da kai da adda da wanda abdoya a addini duk da rage guda ko ba haka ba ko za ka ba da yi ba ne in ba ka da halin da za ka iya auren wadda ya mumina sai ka auren da kuyan gace kuma mumina ba a zukun a ba an tuwa wannan sababin fiddini fala tastakabi'u min min nikahihinna da haka kada ku kada cewa ba za ku aure su ba kuna da damar in ba ku da hali da za ku iya auren waɗanda shi ya'ya ne kuna iya auren su ala ta fanki ruhunna bi izini ahalihinna ala ce ku aure su amma da izinin waliyarsu da izinin mawalihinna wato da izinin waliyarsu in za ka auri mace ko da ku yanga ka ba ka da ikon da za ka aurenta ba da izinin waliyinka ba balle ya to ina hukuncin sabari da 'yan mata waɗanda kawai in ya zo wanda ya kafa suna turai sai su bari su bar garin ga su ɗauka su kan wata ƙasa sai su wani wuri wai su dawo sai su ya ɗaura musu aure to wa ɗaura musu aure domin mai wani yake shidan abin Abinda ya kamata mutane su samari ku gano biya da aka son masu suke son ka karka yi awon gaba ka ce bari ku gani ku yi kushi, ku ce wani ka bata maka da suna kuma ka bata maka suna kuma auren nan naku ko da an dawo kun yi auren zai albarka don da wahala mutum ya iya ɗaukan mace ya kai ita wani gari ko wani jiha su daɗe can a ce bai tafe ta ba yana da wahala da to wannan tafi kuma shi na an matsala kuna fadin juna to ko kun yi aure sai Allah ya cire albarka shi auren ko da kun yi auren saboda haka abinda ka'idar musulunci kana son yariya tana son iyayen ta sun ce ba su ba su awaliyan ba to sai ku ɗau wannan matsala zuwa ga hukuma ku sai inda bai shiyar garinku mai unguwar garinku wada kai ku sai da wannan matsala ko ya yare ya sai da wannan matsala cewa da Allah a ja kunnen uwayenka ita ga wanda ta kafa mai tarbiyya mai halin ɓarai to Allah uwayensu ya hankuli ka aura wanda ta kafa ko ba haka ba mai shiya ko mai unguwa ya kire ka kai da abu ba ko da kowa a zauna da a ji ne koras me yasa ba ku kwan ya ne ku ta aure shi kaga za ku kawo da dalilai yaron nan bai da abin bai da aiki bai da sana'a bai karatu ba kawai iyaka ta yi wato shigo da tuwali suna gwada gora jiki cikin gari to yan mun ka ɗauke ta mun ka ba shi shin mina na da tushe da shi sai jama'a suna da wajen kuma suna hujja to ai kaga yanzu ko mai gari bai ɗauka ɗaya sai ya ba irin wanda sai a kire ya ne a cikin toke su san ciwon kare a yi mata faɗa a tsoratar da ita in ba ta jiya da kuma to daga nan zai tafi magana nan zuwa inda uban kasa shi ma uban kasa an je ga su ba yi mata faɗa daga nan sai wani sarki kuma ba haka ba shi ma za a yi mata faɗa in sun ke ji labarin cewa maganar na an ɗauko ta daga ƙasa ba ta a kawo ne sai ce to ka jira ne ta ta ina uwa ya buku to shin ni ko ka fahimta ga da yare mai sabu yaron nan wa akwai matsala idan ba ku bari suka yi auren nan ba yaron nan na iya lalata muku tarbiyyar yarinya ni an mahita ya ce to ɗan son samu ne yaro na a taimake shi a sama masa ɗan abin a gwada shi a sama masa yan sana'a yi a gani tun da yana son ta la'alla ya san ciwon kai sai a yi wata dabara ta wani wayo duk inda za a yi zuwa da wani abu ya yi shi wanda an jagora ya ce to tun da na ji shi a korafin ku yanzu ina son ku ba da wata guda kai yaro ga kudi dubu hamsin ko dubu talatin muna so ka je ka shiga kasuwa ka fara ya sana'a bayan wata guda ka dawo to in eh, tun da yana so auren nan ba zai san ciwon kai to in ya san ciwon kai sai da to yaro ya wani san ciwon kai sai ni kuma sai ce to shi ke tun da tana so a je a yi aure in abin nan babu dalili babu wajiya. to yana damar ce kwata-kwata shi ma ba zai da ya auren to amma yanzu kawai kai don yariya na son ka dauke ɗauke ta sai ku wani gari kuna zuwa ta wani gari sai ku wani malami sai ku zuwa ɗaura muku aure sai ku dawo to wa ɗaura muku aure babu hujja don Allah ta ba da kawai kada ji a fi tsoron Allah ku ku ‘yan mata ku ji tsoron Allah ku a cikin haɗari da yanzu shi an ka dawo gobe ka yi da wato ana ba shi auren ka amma shi ya riga ya bata musu suna ga tarihi ya musu mugun dambu mai muni har ya sai an haɗa da shi ɗiyan ki da jikokin sai a wani ake kai da kakakka inna lillahi da wani ilaihi uwarka ki da ke gaba da yake mugun tarihi mugun tarihi har yanzu a akwai waɗanda kuma irin wadanda abubuwa ba su koyuwa tarihi ne wanda ɗan wanda ya rasu to wanda na nan da labarin sai su faɗa mawa sai a yi yaɗa wannan labarin haɗiyar ɗiya da jibuci a yi yaɗa shi su da ka zo Allah irin wannan aita da rarsa ku bari waliyan yariya su amince a yi aure wannan shi ne ka'idar musulunci hmm. to shi ne yake cewa fanki mugunna bi izinin alihinna wa atu hunna ujura hunna kuma ku ba su wato sadakin ujura hunna wato muhuru hunna shi ne sadakin bil ma'ruf yadda shari'a musulunci ta yi umarni min da matsalin wani kafin ba tare da ɗaukar dogon lokaci ba ko tawai wani abu maza ku ji tsoron Allah mata na kawo ƙorafi game da an yi magana an kulla aure da sadaki kuɗi dubu ɗari amma kuma an ce zuwa wani lokaci za ka bada kurkin mace ta zo gidanka kuna ta rayuwa aure lokaci ya yi da ya kamata ka bada kurkin ka ba ka bada ta tambaye ka zuciya ta ce wa ne ina maganar zuciya ta ce wace da zuciya ka mace zuciya ko wallahi ina na akwai wanda ta ce sun shekara kusan bakwai da mijinka har yanzu ga yaƙi da yaƙi da lafiya ku ji tsoron Allah wannan yaudara ce ka ba ta sadaki ta ko da kaɗan kaɗan ne kaɗan kaɗan duk abin da ya samu ka bai ada ba ne zuwa ga mutum ce to wani abin da ya rage na ya rufa wannan abin da kuwa gari sadaki muhimmanci gare shi kwarai da gaske malamai sun ce idan mutum ya aure mace ya ƙi ba ta sadaki ta yi ta ya ƙi ba ta sadaki to zinata ta da ita amma ita ba zinata haifar da shi ba amma shi in dai da niyyar bai za a ko wanda zai yi auren ba da niyyar ba da sadaki to in ba da niyyar ba da sadaki ba zalata haifi amma ita aure na cikin shi saboda haka sai an kula da irin wannan wa atuhunna wato abin nan hunna bil ma'ruf Allah ce muhsanatin kuna masu kamewa wato ta hanyar neman su ta hanyar aure kuma haka ba gaira musaka ce ba kuna masu neman su ta hanyar ba ta ba wato ya zamana mace da su za ka aura manuwarka da aure shi ne kamewa ta hanyar aure za ku yi gaira musafi hatin ai gaira zariyatin jihar ba kuna masu neman yanzu na da sun ba bayyane an gane wala al akadat ba kuna masu da dadiro ba ko soyayya wani yadda wace an kama ayar ta haramta soyayya ko gata Allah ya ce waɗannan mata da kuke gani ta kwata kwa waɗanda ka birge ku wala al akadat ba kuna masu da ƙarfi don ku haramun ne ɗaya ga gaɗiyar mutane zaune da kyau ɗaya da kyau uwayenta sun kula da ita sun tana ɗan ƙaramar yariya a sai mata kaza a yi mata kaza a sai mata koda a sai mata jambaki a sai mata dangwaren goshi ko ni a yi mata hatta zama yan burguma kai ko ɗaya ka soya suka ce da rana tafiya fiya karanci a gina wannan haramun wai soyayya za ku yi da kai da ita wai daga baya za ku yi nazari da kai da kita in aure ya dace ku yi sai ku in ba ga ya dace ba kuma sai ku wace ya zama wasan yara wala haramun mata ku ji da kyau kuma wannan soyayya ta yi la'ani gawa ga mata ta yi mata la'ani Allah subhanahu ta'ala ya haramta ma namiji ya kulla alaka da wata mace da sunan duk abin da za a kiran alaka matukar ba auren ta zai ta a cewa yariya zai ta ko budurwa zai ta ko masoya zai ta ko duk miji za a gire ta amma musulunci ya da muhammala kawai a gaisa a ke aiki ce assalamu alaikum wa alaikum assalam da Allah a ranar biyu da Allah ma na kana da biyu ka ara da Allah ma na ma an ce ke shi ɗauki ɗaliban nan wannan littafin ana cikin mutuntawa cikin? amma ku duk dinga yin wata alaƙa tsakaninku wannan haramun ne a musulunci shi ne Allah ta wata ala kada ku da taimata da irin wani wala mutaka za su aka dani ai akillau masoya wato yuzununa bihinna sirran kuna yin zirar zuwa a cikin kuma duk wani mutum ga zina ya gane ba haka zinan nan ba iya ba ta kulluwa Allah ya ce fa'iza urzinna barka fa'iza urzinna barka ma a tsaye da ba a fa'iza urtizna yayin da kuka kulla kuka yi aure da ku da waɗannan matan fa in adaina da fahishata idan waɗannan matan da kun ka aura sun zo da wata alfasha fa alai su biyan da ake magana ko fa alai na rizqu ma ala mutala to suna da wato rabi na azaba irin azaba da aka wa waɗanda suke ƴaƴa ne wato wayanda suke ya'ya ne alhara'iru min al-abkari idza abin nan idza zani na idan ka yi zina irin azabar da aka wa budurwa in ta yi zina to idan mutu ya aure ku yanga sai ta zo tara zina to irin wannan rabin azabar za a yi masa ne rabin azabar ai mata kula da halittu ko ba haka ba saboda ta yi zina to wannan ta to ai bayan aure gaba da aka ce ta to ai babu rabin kisa tun da babu rabin kisa dai sai a mata bulala hamsin a matsayin da na koyan gace ka aure ta kuma sannan ga shi ta zo tana aikata aiki na alfata shi ne Allah ya ce min al'azab na azaba Allah ya ce zalika wato wannan hukunci wanda aka ambata ko kuma nikawul mamlukati inda adamin tun wato auren ku yanzu mutum da halin da zai auri ya'ya ana ce liman da ala ga wanda yake jin tsoron abawa cikin zina ba kuwa ke auren ku yanga ba ko goya ba sai wanda yana jin tsoron bai da halin da zai iya auren ya shi ne da ya da dama ya auri wanda ta goyan gata liman ala al'ada wanda yake jin tsoron abba cikin zina min ku daga cikin ku Allah subhanahu ta'ala ya ce ne an tasbiru sabon eh a ganin do Allah ce wa an tasbiru ku ya hankuri an ne kayan mamluka wato ga auren waɗanda suke ku yanzu ne khairu da ku shi alkhairi in za ku iya ka yi hankuri sun sadda Allah ya baka damar da za ka auren ya ku shi alkhairi an gane wallahu Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahu gafurur rahim Allah ne gafara ne ko ne jin kai to su da ake ta ganin ya tsaci lokaci yayi abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa jirewa a ayoyi ba wasu na kuma a tashi cikin karatu abinda da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ya yi mana a nan da yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta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 ya Allah na addu'a wanda mutane a kuma ubangiji Allah da ke gwado jin na ubangiji ya Allah da ke gwado jin na ubangiji ya Allah ka ne su wanda za a ɗaga da